جماد الأولى hijira 1438 wanda ya da biyu ga watan sarki ya ba mu damar zama a wannan majalisa saboda karatun cikin littafin sharhu karatun mu zai fara daga بيت نزلة talatin بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله وارفع بواو وبيجرور وانسيبي تعليم جمع عامير ومذنبي وارفع بواو كيرفوا دواو وو harafin wau ya zan shi ne abin rufuwa wa biya jirur wansiri sannan da harafin ya kuma ka yi jarra sannan ka yi nasba wato wasali sama mai zaya wannan duka salima jam'i amirin wa musnibi ingantaccen jam'i na amir da kuma jam'i na musnibi wato jami'in mazakar salim a fadin da ake kira a jami'in salim ko mara ce adamuna ma'azimuna muhammaduna ibrahimuna hmm? to shi jami'in mazakar salim sawa'un daga suna alam ne wanda yake jami ko daga sifa irin su muznif kamar amir din suna ne alam muznif sifa ce to duka waɗannan za a musu rufuwa da wau a ce ha'ulayi alamuna ko ha'ulayi alimuna jam'alim وهؤلاء مدرسون وهؤلاء دارسون وأتي هؤلاء زيدون وهؤلاء محمدون وهؤلاء إبراهيمون a lokacin da suke marfu'ai kenan shi ne warfa biwazin a yi rafa da wau a lokacin da suke mansubai ko majurai kuma sai amfani da ya أتي رأيته إذا جمع من عالم قو رأيته آه، آل إذا جمع من عالي قو رأيته مدرسين قو رأيته معلمين قو رأيته متعلمين هكذا إذا جرني رأيتي مررت بعالمين قو بعالمين ومرات بمدرسين كو بم بدارسين كو بمتعلمين كو بمعلمين دلي ثم أقول ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف المصنف شيني بالتافين ابن مالك كينوكو يعني shine ibn akil yake kira ya ce ya ambaci kashi biyu abubuwa kashi biyu da yurabani bil bilfaro da ake musu irabi da harfofi ba da harakan ba ba da wasula ba عليهما ustitta Na farkon biyun سنة الأسماء ustitta su abu su aku su hamu hmm? su zu kamar da aka sani wasani al-musanna na biyu kuma shine musanna waladani غلامان تلميذان مدرسان معلمان متعلمان مسجدان آولتان رجلان وانا باسم المثنى با na kuma waɗanda ake riskar da su da musamman hukuncin musamman kamar da karatu ya baya ya gabata ya ce wakar ta kaddamar kalamu alaihima waɗanda nau'uka guda biyu ko ismomi biyu magana a kansu ta riga ta gabata ثم ذكر في هذا sannan sai ya ambaci kashe na uku a wannan baiti. وارفع بواو وبيد وانصب سالم جمع عامر ومذنب وهو جمع المذكر السالم wato ana nufin jam'u muzakkar as-salim kuma umila alaihi da abinda aka aka dauka aka dora a kansa aka dauki hukuncinsa aka dora a kansa wa irabahu ko da kuma ya ambaci lirabinsa bilwawi raf'an cewa da wau ake yin lirabinsa a halin raf'a kawo wa biliyayi nasban wa jarran sannan kuma da ya a kawo ya a halin nasba da jarran wa بقوله آمر ومزمر أي سالم جمع آمر ومزمر ya yi ishara da wannan lafuza da yake amir da muslim nan ila ma yujma'u hadha al-jam'a zuwa ga abinda yake yake inganta a masa irin wannan jam'i wato na al-muzakkar salim qawwa qisman shi wannan nau'i yana zuwa a bisa kashi biyu akwai jamidin wasifa akwai jamid da kuma sifa shi jamidi kamar amir don jamid ne ba wai ne amir ba da yana amir ne a kira shi amir ko ba gama babu suna ne kawai saboda alam ne amma ka ce musnib ba za a kira mutum musnib ba sai ne idan ya yi zunubi ya aikata da zunubi ya kafan da zunubi ka ce masa musnib ko amma da wani zai saba wa Allah ya sanya wa ɗansa suna musnib a wannan lokaci ya zama to me ya zama to jami shi ma zama to alam kwadi yawa amma dai ai haramun ne wani ya sanya wa ɗansa suna musnib a ta sunan nake irin su harbu da wani ne suna da ke tashin hankali ma annabi ya ce a canja su kun a gada sunan da ke da ke nuna wato tsarkake mutum na ma annabi ya ce a canja to fa shara fil jami' an sharɗanta a cikin suna jami'i masu nawo sun bayanar da wasu sharuɗa sharuɗan shi ne ko su ne an ya kona alaman da muzakkarin kafin ya ɗauki wannan lirabi ya zamanta sunan yanka ne ga namiji sunan yanka ga namiji aqilin ya zamanta ko mai hankali ne ba wata dabba ba ce ko wata itaciya ko wani dutse sannan خاليا من تاء التانيث يضمنت يا وفين تلقى تاء التانيث تاء التانيث إنن دعك فنيئر ينصد الله هل دي كيف هنا النميجي أما بلا مسا جمعي مذكر السالي ملاكة الهون با ملاكة هؤلاء الهون با كانوا من الهدى ما يسا duk da yake jami'in ne duk da yake alam ne duk da yake afin ne amma lam yakun khaliyan min ta'isanis wa innama huwa maqrunun ko mathubun bi ta'isanis saboda haka ba za a masa wannan jami'i ba za a masa wannan lirabi ba za a masa wannan jami'i na muzakkar salim ba sannan ballantana ma ya samu wannan lirabi na yurfa'u bilwabi sannan wa wa yunsabu bil ya'i mhm. haka nan ya zama wa min at-tarkib ya zama khaliyan min at-tarkib ba irin su yi bawaihi ba ba irin su mirdawaihi ba domin mirdawaihi da irin su bawaihi alam ne amma me murakkabun min kalimatai ne wadi في الانصاب بالله على أنه مركب من كلمتين كلمتين وهذه الانصاب بالله بالمؤمن بالصبر فهو ذاك يعني لقد تكن تنب إنسى زمان خاليا من تاء التانيس وخاليا من التركيب. فإن لم يكن علما طبعا وانا باسنا شرطة أن يكون علما أن يكون أظن آه، علما لمذكر فشر الإنبي أن يكون عاقلا شر الإنوك وأن يكون قالما من تعتانيث شر الإنهده أن يكون خاليا من التركيب شرعي نبير زوايم ذكو فإن لم يكن علما إذا بيضا ألم با بيضا سونا ينكابا لم يجمع بالواو والنون بذا متى جمعي تهنير ووج نون با ولا يقال في رجل بذا أتي با ألفظ من رجل أتي رجلون أتي هؤلاء رجلون أتي هذا رجل كم أتو أما إن كنت هؤلاء رجلون kuma ka ce ra'aitu abin nan rajulin ko maratu bi rajulin me yasa duk da rajul muzakkar ne amma lam yakun alaman ai ba alam bane ba sunan yanka bane na'am idza saghira jara zalika da za a yi wa rajin din nan tasgiri mai tasgirin rajul rujayi to idan aka masa tasgiri ana iya ne ana iya masa jamu muzakkar salim aljamu bilwayi wannan ko bilyayi wannan na wa rujailin wa rujailun ko wa rujailin li'annahu wasfun a wannan lokaci me yasa za a masa irin wannan jam'i me yasa za a masa irin wannan lirabi saboda yanzu hukuncin sa koma hukuncin irin su muslim sifa don kana sifanta tashi ne da me da cewa dan karami yawwa wa in kana alaman li ghairi mudhakkarin idan kuma ya zamanto suna ne na yanka amma ba ga namiji ba lam jima'a bihi ma ba za a masa jam'i da wau da nun ba da su wau da nun din guda biyu fala yuqalu fi zainab Suna na zainab duk da alam ne a ba na muzakkar bane na mu'annas to saboda haka mutum ba zai ce Zainabu ne ba hmm. wa kaza in kana alaman li mudhakkar ghairi aqil haka nan kuma ya zamanto alam ne na mudhakkar amma mudhakkar din ba mai hankali bane ba dan adam bane ba aljini bane misali fala yuqal fi ilahi lahi irin sunan ne da ake sanya wa dawaki to kuma fara lahi fala ilahi kuna ba za ta haula ilahi kuna ba duk da suna yana yanka na doki amma kuma doki ba a filgar wa in kana fihi ta'atani faka zalika ai la yajma'u hima. haka nan idan aka samu alam gashin muzakkar amma a cikin sa akwai ta'atani to shi ma ba za a masa jam'i da haruffan nan guda biyu ba wau da nun ko ya da nun ولا يقال في الحتى أتي الحونة الحونا ضراف يسوى وانا تين الرنجمة في انجان كو او رن اصلا واتو قلوب اما معلوم انه واتو متى من بصرة اما واجاز ذلك الكوفيون سو معلوم ان كوفا انا وصنا قهر يا اهلتا انا تيوال الحول كثن شيوان أبنا العالم المذكر تنم العاقل دخول تاء التانيث فيه لا يمنعه من أن يجمع جمع مذكر سالم أن يجمع بالواي والنون وبالياء والنون وهذا عند الكوفيين وأما عند البصريين فذلك ممنوع فلذلك اشترطوا أن يكون خاليا من تاء التانيث كما اشترطوا أن يكون خاليا من التركيب ف وكذلك إذا كان مركبا حكما إذا انشي سونم لاشي علم لاشي مذكر لا لاشي وانين وانين لاشي قليل من التأنيث فإذا يكون مركب مركب بين كلمتين fara yi kwallo sai ba wahi ba za a ce ba a suna siba wahi suna ne na yanka a ce siba wahi hul ha wuri a yi siba wahi hul ko ra'ayi tu ba wahi hil ko marar tu ba wahi hil wajen zaba abuhun wajen hu ba abuhun amma sashin maluman hu sun ce yana inganta yana halatta a yi haka amma wannan ba shi na ra'ayin jamhur ba ba shi ne abinda mafi yawa suke amfani da shi ba ta wannan abinda shafi aljamit kenan sharuɗa na aljamit su ne guda biyar ɗina an ya kona alaman an ya kona alaman limudakkarin an ya kona alaman li'aƙilin أن يكون خاليا من تاء التانيث أن يكون خاليا من التركيب فإذا اقتل شرط أي شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يجوز جمعه بالواو والنون كوبرياء والنون ويشترط في الصفة sannan ana sharɗantawa a cikin sifa kuma yawan dama mai waƙa ma mai musanni ya ce dama salima jam'i amirin amir ɗin shi ne jami wa muznibi muznib ɗin shi ne sifa wa yi sharaɗu fi sifa har yanzu an sharɗanta ga sifa kuma an ta kuna صفة لمذكر عاقل أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التانيث ليست من بعض أفعل فعلاه ولا من بعض فعلان فعلاه ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث ترى نوى شرط فرقه أن تكون صفة شرط نبي أن تكون صفة لمذكر شرط نوك أن تكون صفة لمذكر عاقل شرط نهد أن تكون خالية من تاء الثاني شرط نبهر أن لا تكون من باب أفعل فعلا أفعل صفة من نبي حركة أسود ko ga sai abiyadu ko ga sai ahmaru ko ga sai asfaru wannan ba namiji ba kenan aswadu ala wazni as'alu asfaru ala wazni as'alu ahmaru ala wazni as'alu an gani? to idan mace ce fa suke son kasifanta ta kasifanta namiji a bisa waznin af'al idan mace kuma za ka sifanta da ne ala waznu fa'ala bai ba حمراء سوداء واضح to sifar nan ba kowace sifa ba idan sifar ta zo a waznin af'al namiji sannan matar a sifan tare da fa'ala ba za a mata ne ba za a wannan suna wato jami'in muzakkar salim ba bane suna samu wannan rabi abin nan lilwawi raf'an wa biliya'i jarran wa nasba Hmm? haka wala min babu fa'ala na fa'ala kar ya zo daga babin fa'ala namiji a ce masa fa'alan sakran bugegge nan ko mai buguwa idan mace ce sakra ko sakra mace imra'atun sakra rajulun sakran to sakran ba za a masa ne ba za a masa jamu muzakkar salim ba ba za ka ce sakruna ba ba za ka ce aswaduna ba ko hamaruna ba ko asfaruna ba yawa ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث hakanan suna da babu bambanci tsakanin mace da namiji duk ɗaya ne إذا أن صبور على وزن فعول رمانا رمانا سبابا أمتن إيه؟ جمع مذكر سالم سوى سوال أكا شرط أن صفات سنتنا جامد كنانكو جامد قدنا ولنانكما صفاكما Yeah. طيب. yace fa kharaja bi sifatan li mudhakkarin wa an takuna sifatan li mudhakkar da muka ce sharadin farko ko yana daga cikin sharadi zaman sifa kuma na mudhakkar ma kana sifatan li muannathi ah wanda ya sifa ne ga mu'annas babu yadda ka yi jam'u muzakkar jam'i na جمع مذكر سالم ولا يقال فيها عائد عائدون عائد كان دعوة ما تتعيكو تاتي مرضئين دعوة ما سنة تند دعوة باو النميق ما يشاروا باو ذاك فلا يقاتل لوقتي بيانك لبعض أولا وكان سكابا إن دباب بكاتا سيادة في كايا dama da abin mata tsakanin mace da namiji ne za ka ce mu'allimun da mu'allimatun ko katibun da katibatun amma yanzu wannan ha'i dama namiji ba ya hada ana ga babu katon ka ce batun imra'atun batun imra'atun ha'i imra'atun ya yayi ta fala yi ƙalu fi ha'izin ha'ibun domin wannan ha'ib sifa ce amma ne mu'annatin ba da muzakkarin ba nan ba za a mata ba za a wannan sifa ɗin jam'i na muzakkar salim ba wa kharaja bi qawlina aqil da muka da muka kawo mu'ambatin shar'in ya zama mai hankali me zai fita da wannan sharadi ma kana صفة لمذكر أما غير آقلين فلا يقال في سابق سابق سنة لك تكين سنة إيه سنة دواكي أصعيري صفة صفة فرس انكو صفة فرس دوكي فلا في سابقون با ومن سابق أنا با ميحن كليباني لبني وخرج بقولنا خالية من تاء التانيث وأن سفة الزمن تتاو في انت تتاو التانيس ميزيف تدعو سبول عن الشر ما كان صفة لمذكر آقل ولكن فيه تاو التانيس أبنى لي زمن تتفى تيغ مذكر سالم تيغ مذكر آقل أما قوة بيوثي تتاو التانيس فمركة علامة فحامة ko fakama saboda aka su allama su fakama hmm? allamatu eh, sai hada allamatun namiji ne amma akwai ta utanis a wannan a sifar saboda haka za ka ce allamatuna ba ko allamuna ba ولا يقال فيه اللامون وخرج بقولنا وليس من باب أفعل فعلاء بارقة من باب أفعل فعلا وما كان كذلك ذؤذن لرمان تهكا بلا وسفر سا جمع مذكر سالم جمعي نا جمع مذكر سالم ناو أحمر فإن مؤنثه حمراء حمراء واد فلا يقال فيه أهمرون ما فلا لفظ أهمر أشيء أهمرون با. وكذلك ما كان من باب فعلان فعلا فأبن لذي ما تجمع أن بابي فعلان فعلان إيه، فعلان فعلا ناو سكران سكرا فلا يقال سكرانون هذا سكران ولكن هؤلاء سكرانون ولن هنا ما كتي رأيت سكرانين ومررت سكرانين غادي صور هكا سكران ونجم ذاك مثلا لكن تجي akwai سكران mana لأن من انت ذكرت مع القرآن أترى الناس سكارى وما هم بسكارى تام طيب. وكذلك إذا استوى في الوسط المذكر والمؤنث حكنا إذا نمد لما تدسك الديديتا أتنشنتر صفر فهذا هذا بم abin nan bambanta lafazin ba da mace namiji ɗaya ne nawo sabur za ka ce rajulun saburun wa mra'atun saburun ba za ka ce wa mra'atun saburatun ba saboda kai ka iya larabci saboda ka sa ka zama kan رجل جريح وامرأة جريح بلاكة جريحة بقى irin waɗannan sifofi ba a musu menene jam'u jam'i na jam'u muzakkar salim saboda da da mace da namiji duk a cikinsu ɗaya ne babu bambamci ba kamar katibin da katibatun ba sai rajulun katibun wa mra'atun katibatun tun da katib shi ba a karɓanta a abin nan eh, shi katib abin namiji ya ce wani namiji ne kawai ka yi cewa ha'ula ya katibun marasu bi katibi ra'aitu katibin فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح كنن فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون في رجال صبورون ولا يقال رجال جريحون تا آه ما وأشار المصنف رحمه الله إلى الجانب ابن ابن مالك يا إشارة زواج سونا جامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها وتجامع لسار شرط بير إن دا أمتن سيقبات بقوله ليت عامر سالم جمع عامر فإنه علم كذا في عامر إنن علم ثنيا كان لمذكر عاقل كما قال من تاء التانيث ومن التركيب ويقال فيه عامرون في هؤلاء آمرون مررت بعامرين رأيت عامرين تنوى أشار إلى الصفة المذكورة أولا تنن يا إشارة زوا جسفر لأكا أم بسيط دفركو بقوله دفر ينسى ومذنبي سالم جمع عامر ومذنبي فإنه صفة لمذكر المذنب صفة شيء مذكر وما آكل تنن خالية من تاء التانيث تاو في جزاء التانيث وايضا من بعد افعل فعلا قال لك من بعد افعل فعلا ما يفعل افعل فعلا كنت كلمه من لا رتشي اسمها دميزاني اكتيك عونا سو وهذه عونا سونا محمد محمد وهذه يقول عونا سونا محمد واتو حرفا او guda uku ne su ne fa da ayin da lam fa'ala wadi idan aka ce auna mana zahaba sai ka ce fa'ala auna mana ya zahabu sai ka ce ya fa'alu auna mana zahaban sai ka ce fa'alan wadi to muhammadun mufa'alalun مفعل مفعل مفعلل إذن أهلت الانهرسي أنت مقارن هرسي تو في أفئي أتل وزني تننكما الأوكو أتل هرفا لعاتك آرادين تكما في أيني في أعنبتاتو حمد لا لفظتنا محمد دقى حمدني دقى حادمين ددل حمد فعلا mu kaga wannan din tsari ne ba asalin harafin ba ne to saboda hakan ka zauna shi sai ka kawo mu din mu hamada fa'ala ko muhammadun mufa'alalun sai ka mu fa mu fa kaga aini wannan haɗin eh, abin nan ga Eh, abinan nan mufa'alun muka ce ko to ga mim na farko ga dal na farko lam na farko mufa'alun yana wakiltan wannan asalin abinan dal din mu fa an samu harfa biyu na asali sai kuma la'am wanda shi wannan harafi ne na asali wanda shi ne ake ya zo cikin wannan riɓi riɓi ɗaya wanda min eh, abin nan min ɗin nan da aka riɓa biyu sai kuma li na ƙarshe wanda shi ne yake wakiltan dal saura ga Muhammadu muhammadun mufa'alalun muwahadun mufa'alalun misali almin dai shi ya sa aka ce من بعد فعلان فعلا كذا ونيري كثير وعن شيء فعلان فعلا ومن بعد آه، أبنا آه، أفعل فعلا هي ساعة فعلا لقباب فعلا طبعا ذا ما حرفا لعكي أولا لفظ الله ربشي فاني دعين دلام دكما تارين ليس قوة تكين هرفين سوسيع أمفاني دعو إنا دكارين أتلين هرفا كارين فانا أكاو فما كاو أسل نا هلا لو إن حروفا أسلين أو وليس من بعد أفعل فعلا ولا من بعد فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كينا يا إن قلت فيقال فيه مذنبون المذنب إن ياتك وإن شر لا قد أبو خير